رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a shafi daga watan shawwal wata na goma shekara ta dubu hudu da ashirin bayan hijirar Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya dace da ashirin da ashirin ko ashirin daidai ga watan ashirin da ɗaya ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu idan ba a manta ba lokacin da muka tsaya mun tsaya ne karshen suratul anfal yau kuma za mu tashi farkon suratul tauba suratul tauba sura ce madaniya awul ayatayn akhiruha ko kuma in banda ayoyi guda biyun karshe waɗansu malamai suka ce dukkanin ta madaniya ce in banda ayoyi biyun karshe laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ودان suka ce biyun nan ba ƴan maka ba ƴan madina bane ƴan maka ne malaman suka sake so ga sai Allah ta'ala ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru da mushrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahu zawq amma dai zance mafi inganci gaba ɗayan suratul tauba madaniyya haka imamul qurtubi yace ajma'al ulama wa ala zalika gaba ɗayan malaman tafsiri sun yi ijma'i kan cewa suratul tauba tun daga farkon ta har karshen ta madaniya wa ayatuha mi'atun wa tis'una wa ishruna aya tana kunshe da aya 129 wa lam tuktab fiha al-basmalatu ba rubuta a farkon ta ba لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك دان النبي a أمرني أربطا بسم الله إمبا فما يؤخذ من حديث رواه الحاكم كما يدزا إيا دوكا حكم أتكين حديث دا إمام الحاكم يرويته menene sababin rashin rubuta bismillah malamai suka yi zantuka daban-daban waɗansu malaman suka ce domin ita suratu bara'a da suratul anfal kamar sura ɗaya ce da haka ba a sanya bismillah tsakanin su ba waɗansu malaman suka ce a'a dalilin da ya sa ba a sanya bismillah a farkon suratul tauba ba saboda ta zo ne dan yanke alkawali da manzon Allah ya kulla na zaman lafiya tsakanin da kafir ta ce daga nan an dace shi to al'adar larabawa tun lokacin jahiliya in mutum zai rubuta maka wasiƙa ta zaman lafiya sai fara da bismillah in zai rubuta maka wasiƙa ta tsiya sai farka ba bismillah to tun da surar ta sauka ne dan ba da ke cewa a yaƙi kafiran makka a yaƙi musulkai duk inda suke kamar da ayoyin za ta nuna sai ya kasance ba maganar bismillah shi ne hudar ya al'imani ke cewa ai ana ce mata ta ba surar azaba ce <laughs> ma'ana ambatan azaba a ciki ya rubanya ambatan tauba a ciki yawa وسميت سورة التوبة أو أن بتيت سورة سورة سورة التوبة لاشتمالها على ذكر التوبة dan saboda ta kunshi ambatan tuba fi kaulihi cikin faɗin Allah ta'ala laqad taballahu 'ala nabi da ma wadansu ayoyin ba wannan ba fa in tumtum fa huwa khairul lakum fa in tabu wa qamu salata فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم فإن يتوبوا يكن خيرا لهم وإن يتولوا دكان الناس cikin سورة التوبة wato sunayen at-tauba at-tauba ya ki diddigo a cikin surar ولها أسماء كثيرة تنا سورة سورة نجي ما سيوا وروى البخاري عن البراء أنها آخر سورة نزلت أنا بسنة نجي ما سيوا وأن التوبة أنا كرنت الفاضرة أنا كرنت كذا أنا كرنت كذا imam al-bukhari ya rawaito hadisi daga bara ibn azib yace ita ce karshen surar da ta sauka a madina wa mawdu'u ar-ra'is babban bigiran da suke magana akai ko tafsirin da suke magana akai faslul alaqati bain al-ummati al-muslima wal kuffar rabe alaqa tsakanin musulmai da kafirai an riga an raba gari kenan من المشركين da kuma sauran musulmai wa ahlul kitab da ahlul kitab wal munafiqin da kuma munafiqai لقد كان بين المسلمين والمشركين عهود بل da can. akwai alkawarin duka tsakanin musulmai da kafirai walam yakun al mushrikuna yuhafizuna ala uhudihim illa laysa ma taduhu lahum fursatun yahsabunaha muwajiyatan lil karra amma su kafirai ba ta tsare alkawalin zama lafiya din nan sai gwargwadon yadda za su samu wata dama ta bayyana gare su yahsabunaha muwatiyatan muwatiyatan wanda suke tsammanin wato za ta dace da su da karrata al muslimin dan kai hari kan musulmai فأعلن الله في أول هذه السورة براءته sai ban Allah madaukakin sarki ya nuna a farkon wannan sura ya nuna barrantar sa wa rasulihi da barrantar manzansa min urudihim daga dukkan wani alƙawari da aka yi da mushrikai fa qala sai Allah ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim ra'atun min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikeen وسارعوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين التي براءة من الله ورسوله برنتا كمسمى لدى الله مدى سكين سلكي ورسوله دمزنس صلى الله عليه وسلم ila allazina ahadtum min al zuwa ga waɗanda kuka kulla alkawali da su daga cikin mushrikai bara'atun tun nan khabar ne li mubtada'in mahdhuf taqdiruhu hazihi bara'a wannan barranta ce ta musamman wanda yanke alaka ce ta musamman daga Allah madaukakin sarki da manzansa sallallahu alaihi wa sallam wadda ake kisar da ita zuwa ga waɗanda kuka kulla alkawali na zaman lafiya da su min al-mushrikin cikin mushrikai ahadan mutlaqan imma wanda kuka yi alkawalin da ba iyakance masa zamanin karewa ba au duna arba'ati ashhurin ko wanda kuka yi alkawalin da adadin kwanakin ba su kai wata hudu ba au fawqaha ko wanda ya tsara wata hudu wana naqada al-ahda amma kuma ya warware alqawli bima zikira fi qawlihi da abinda aka ambata cikin fadin sa sai Allah ce fasihu fil ardi wato ku yi tafiya cikin kasa ai siru aminina ku yi tafiya kuna amintattu ayyuhal mushrikuna ya ku mushrikai fil ardi cikin kasa arba'ata ashhurin har tsawon watanni awwalha shawwal malaka farkon su shine watan shawwal bi dalilin ma ya ati saboda dalilin abin da an mutunta ne nan gaba wala amana da ha in wannan watanni hudu suka kare wanda za su fara da shawwal duka ga ra'ayin malamin faɗa in wannan watanni suka kare fa to ba ku da wani aminci da mummune za su ba ku bayan shuɗe wasu wa alamu ku sani cewa annakum ghairu mujizillah lalle ku ba ku isa ku tsere ma ubangiji ta'ala ba ai fa'iki azabi ba ku isa ku kubuce wa ba wa anna allaha kafirin kuma ku sani lalle Allah madaukakin sarki mai kunyatar da kafirai ne ai mudilluhum fid dunya bil qatl zai kaskantar da su a nan gidan duniya ta hanyar kisa da zai dora mummunai a kansu wal akhirati a lahira kuwa bin nari zai azabce su da azabar wuta an gane ku wannan ita ce ke da Allah madaukakin sarki ya saukar ga waɗanda suke karanta sira ko tarihi suna sanar da cewa a shekara ta shida bayan hijira manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya taho shi da sahabbansa adadin su ya kai mutum dubu ɗaya da ɗari hudu dan zuwa ayi umara yayin da suka zo hudaybiya sai suka yi sansani tsakanin su da makka milki da kasal sai manzan Allah ya tura jaka da Usman dan Affan cewa a je a ce wa mutanen makka ba ya zo ne dan yaki ba kar su ga ya zo da mutane ɗo suna bin shi a baya su shiga sulken yaki da dauki kan kasali dan yakar manzon Allah a shi ya zo ne dan umara lokacin da Usman dan Affan ya je sai suka ce a a su ba za su taba yadda manzon Allah ya zo wannan shekarar ya umara ba dan idan ya zo ya umara a wannan shekarar alkadarin su ya karye kenan abinda zai faru sai a gane su ragwaye ne ya ci nasara akan su sai larabawa su samu abin cewa to dan haka sai ba su yarda ba a ƙarshe dai aka zo aka yi sulhu tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa daga nan zuwa lokaci na gaba ya zo ya yi hijira kuma a ya zo ya umararsa amma dai ba yanzu ba sannan kuma babu yaƙar juna tsakanin da su aka shimfa da dokoki na cewa ba za a yaki juna ba an ta wutar yaki bayan koda an gwabza a filin badar an gwabza a yakin uhudu kuma sun zo sun yi musharaka sun yi tarayya da sauran kafirai a zabiyatul ahzab a shekara ta uku ta gari duk tarihi ya tabbatar da wannan to a sulhul hudaybiya sai aka kulla yarjejeniya ta ta wutar yaki to wannan yarjejeniya ta ta wutar yaki ita ce Allah ke cewa daga yau kawar wani bara'atun min Allah wa rasuli ila alladhina ahadtum min al-mushrikeena haka waɗansu malamai suka ce waɗansu malaman tafsirin suka ce abinda wannan ke nufi a'a lokacin da kafirai suke zaune a cikin garin makadin nan manzon Allah na son ya zo ya aikin haji tunda an shar'anta aikin haji tun shekara ta biyu bayan hijira kamar yadda da dama daga cikin malamai suka ambata amma ga shekara ta uku ga ta hudu ga ta biyar ga ta shida ga ta bakwai duk manzon Allah bai zo ya aikin haji ba an shar'anta shekara ta fara sannan ya zo yi to menene dalilin da ya jinkiri lokacin yana so ya zo amma lokacin duk wanda ya zo aikin haji sai ya yi tarayya da kafaran maka sai ya yi gogayya da kai kana aikin haji naka na musulunci su kuma suna nasu na kirka da gida. kai kana cewa labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la sharika lak la sharika lak su kuma suna cewa labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak illa sharikun huwa lak tamlikuhu wa ma malak kaga wato shirka da wannan to sai manzon Allah ke jin nauyin ya ga ya shigo ayari shi yana wannan kabari na wannan saboda haka ba ya son ya zo aikin haji sai Allah ya so ya shimfiɗa masa yadda zai zo ya samu damar yin aikin haji sai aka saukar da bara'a lokacin da aka saukar da bara'a din nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tura cewa a zo a karantar wa mutanen Makka ita saki a filin aikin hajin da shi bai ba a wannan shekarar an tura Abubakar ya je aikin haji bayan ya tafi a matsayin Amirul Hajj aka tura Ali bin Abi Talib cewa je karka ki koyi kenan ku je Mina ku je Muzdalifa ku je Arfa ku zo garin Makka duk kun cewa daga wannan shekarar fa babu musulkin da zai ƙara zuwa ya aiki haji sai dai in ya shiga musulunci ya zo ya na musulunci amma babu yanda za a yi masu tauhidi na yi ɗaya masu shirka na yi an gane ku to wannan shine abin da ya tabbata cikin hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aika da Ali bin Abi Talib suka je suka yi shela da Ali wato ina nufin da Ali bin Abi Talib da kuma Usman dan Affan hadisin riwayat Tirmidhi ne banda shi wadansu marwayatan hadisi sun ruwaito abinda ke gabana riwayat Tirmidhi zan karanto mana an karbo daga Abdullah dan Abbas yace ba'athan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama Ababakar annabi ya tura da Abubakar wa amarahu ko wa amarahu an yunadiya bi haula'il kalimat idan ya je maka yayi shela da waɗannan kalmomi a ji bayan abubakar ya tafi kan hanya thumma atba'ahu aliyan sannan ya tura bayan sa da Aliyu bin abi talib wa baina abubakar fi ba'd tariq yayin da abubakar ke wani sashi na hanya bai kai ga shiga makka ba idan a rugha'a naqati rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al-qaswa ya ji ƙara ji kukan taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ake kira al fa da Abubakar Bakar fadi'a sai Abubakar ya fito daga tantin da yake ciki daga bukkar da yake ciki a tsorace fa zanna annahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tsammanin sa annabi ne ko to bai faru kenan abin da ya rana cikin fa idza huwa ali sai ga ali bin abi talib ne akan taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan na nuna falala Aliyu bin nan take kuma yana nuna falalan Abubakar. Bakar annabi na da rai ya tawa Abubakar ya je aikin da kile da zai sai kuma ya tura aliyu ya je ya taya <laughs> ya tura aliyu ya taya shi kuma sai ba shi kaguwar sa ya hau wannan na nuna falalar kowane ɗaya daga cikin su fa dafa ilaihi kitabu rasulillah da aliyu yazo dan ake ne ba shi ne fara tila ba sai ya mika abubakar wasiƙar da manzon Allah ya aiko sallallahu alaihi wasallam fa dafa ilaihi kitabu rasulillah wa amara aliyan an yunadi bi haula al kalimat sufyani da da wannan kalma fan talaka su biyun suka tafi fa hajja suka gabatar da aikin haji fa kama aliyu ayyamu tashrik kwanakin nan guda uku da ke biyo bayan sallah ba suna ayyamu tashrik ba ranar sha ɗaya da sha biyu da sha uku sai aliyu ya fara yana kira fanada ya kira da babban murya zimmatullahi wa rasulihi bari'atun min kulli mushrik alkawalin Allah da alkawalin manzon Allah daga yau ya kare da kowane mushriki fasihu fil ardi arba'ata ashhurin kuna da dama ku kai ku komo cikin kasa inda duk kuke so wata hudu kawai aka ba ku dama wala yahujjanna ba'd al-ami mushrikun daga wannan shekarar kar wani mushriki ya sake zuwa aikin haji wala yatufanna bil baiti quryan kada wanda ya sake zuwa dakin Allah ya dawa fi tsirara wala yadkhulul jannata illa mu'min kuma ana ba ku shelar ba wanda zai shiga aljanna sai mummuni wa kana aliyu yunadi aliyu na kira da babban murya da wannan kalmomi fa idza ayya in ya gajiya kama abubakar fanada biha sai abubakar ya tashi yayi in ya gaji sai sa aliyu yi haka suka yi kwana uku suna wannan kila yanzu na gaba ana mutu fito fili ko bara'atun min Allah wa rasulihi ila allazina ahadtum min al-mushrikeen to sai sai fa fihu fil ardi arba'ata ashhur asiyaha dai shine yawon shakatawa yawon bude ido to sai Allah sai fasihu ma'ana ku kai ku komo inda duk wa gada ma fil ardi cikin kasashe cikin garin maka ko wajen maka arba'ata ashhurin cikin wata hudu to wannan wata hudun wani wata hudu ne waɗansu malaman suka ce su ne dai wata hudun da suke farawa daga shawwal su kare da har ki ga wata uku ga shawwal ga zulqa'da ga zulhijja ga almuharram da almuharram ya riga ya kare to annabi zai ci gaba da ya kasu haka wadansu malaman suka faɗa amma zancen da yafi karfi wanda ibn jarir sabari ya karfafa shi tare da sauran malaman tafsiri suka ce wata hudu suna farawa ne daga ranar da aka karanta wasiƙa wanda an karanta wasiƙan ne kuwa ranar goma ga wata ranar sallah ranar hajji ranar layya ranar aka karanta ta ka kirga har wata nawa har wata hudu kenan har ya zuwa goma ga watan Rabi'u thani domin ga al-muharram ga safar ga rabi'ul awwal ba watanni uku ba tunda nan goma ga wata ne a zulhijja ba kwana ashirin rage ba sai ka karo goma a cikin Rabi'u thani ba ya zama da hudu ba Shi shine fasihu fil ardi arba'ata ashhur wato an ba ku dama in wani notice ake bayarwa ke. in wannan wata hudu so kare wa lamu annakum ghayru mawjudillahi ku sani ba ku saka tsare ma ubangiji ba Allah zai umarci mu da su yake ku wa anna allaha mukhzil kafirin kuma Allah zai kunyatar da kafirai sallati وعذاب من الله ورسوله إلى الناس يوم العز الأكبر أن الله بريء من المشركين أن الله بريء وإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير محبي الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم وأذان من الله وأن سنروا تم سما دقى الله وقف كنسلكي ورسوله دمن صلى الله عليه وسلم ilan nasi zuwa ga mutane gaba ɗaya. yawmal hajj al a ranar babban haji wato ita ce ranar sallah kenan bisa ga zance mafi inganci akwai malaman da suke cewa yawmal hajj al akbar shine ranar arfa ta daga wata amma zance mafi inganci yau hajj al akbar ranar babban sallah don galibin ayyukan aikin haji ana yin su ne a wannan rana a wannan rana ne ake zuwa a jeji jamratul aqaba ita kadai da duwatsu guda bakwai a wannan rana ne za a yanka ga mai garani ko ta mutu'i a wannan rana kuma za ka yi aski a wannan rana kuma za ka je ka yi tsawafin ifada bayan da wannan ranar ba ranar da ake tara waɗannan ayyuka masu yawa irin wannan ranar in ba haka ba duk sauran ranar ku kila aiki iri ɗaya za ka yi a wannan ranar ce za ka ci ayyuka hudu da kaɗai da haka na ita ce yawmal hajjil akbar sun riga sun tsaya a arfa yanzu ta ke dai abin da za su yi domin tsawon arfa ita ce ginshikin da ya fi kowanne girma shi yasa tawafin da ake na wannan rana duk da rukuni da cikin rukunan aikin haji malamai ke kiransa tawafin ibada wato ba'da ma afattum min arfa bayan kun gangaro daga arfa kenan ko kuma ake masa tawafin ziyara saboda me domin lokacin da alhazai suka tsaya a arfa an riga an kankare zunubin su yan tawafin za su yi ziyarar ɗakin Allah za su godiya za su ya Allah mun gode da aka kare mana zunubi shi yasa ake kiransa tawafin ziyara ka ba su labari ka ba da wannan shela cewa Allah ya baranta daga musulmai yawmul hajjil akbari wannan ita ce ranar babban aiki hajji yawmul nahar kenan أن الله بريء من المشركين cewa lalle Allah madaukakin sarki ya baranta daga mushrikai duk alkawalan da kuka yi da su ya riga ya yi wa rasulu haka manzon sa sallallahu alaihi wa sallama ya baranta daga mushrikai cewa duk alkawalan da aka yi da su an riga an yanke kenan to su alkawalin iri uku ne ko kuma kafiran da ake alkawali da su iri uku ne amma dai waɗanda aka kulla alkawali wanda ba a yi masa iyakar zamani ba cewa dai mun tsaye wutar yaki ba ya juna tsakanin mu da ba ku ce shekara hudu ko biyar ko shida ko bakwai ba a kun bar kofa abu ma kuma waɗanda kuka yi musu alkawali amma adadin abin da kuka yi alkawali din bai kai yawan wata hudu ba ma waɗanda kun yi masa iyaka ya wuce wata hudu kun yi masa iyaka kuma iyaka ta wuce wata hudu to wannan da aka alkawali da su irin wanda ba a masa iyakar adadin lokaci ba wannan aya ta warware wannan alkawali ina fatan kun fahimta dukkan waɗanda aka yi alkawali da su ƙasa da wata hudu wannan aya ta warware ta ba su dama har zuwa wata hudu waɗanda kuwa aka yi alkawali da ƙayyadajjen lokacin da ya wuce wata hudu to wannan can aya za ta yi magana a kai cewa babu laifi in kuna da alkawali tacce ku karasa zuwa wancan in har ya wuce wata hudu in bai ka wata hudu ku kai musu in ya wuce wata hudu kuma to ku kai musu zuwa daidai lokacin da kuka alkawali da su ina fata an fahimta dan lati wa bashir ladina kafaru fa in tubtum kai idan har kun tuba wato kafirai kenan fa huwa khairul lakum to wannan shine yafi dacewa da ku tubar da kuka yi wa in tawallaytum in ku kuka juya baya ba ku bi abin da aka ce muku ba fa'lamu annakum ghayru mu'jizillah wato ku sani cewa ko ba za ku iya tsirewa ubangiji ba wa bashiril ladina kafaru ya kai wannan manzo kai bishara ga waɗanda suka kafarta da azabin alim da wata azaba mai radadi wadda take jira innal ladina ahadtum min al mushrikin thumma lam yanqusukum shay'an wa lam yuzahiru alaykum ولن يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم أهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين gaban ma hukunci aka ambata da yanzu to gaskiya ce illal ladina ahadtum min al-mushrikina sai fa wadanda kuka alkawali da su cikin mushrikai sun malam yankusukum sai an sannan gidan to ba su rage wani abu na alƙawalin tsagaitin yakin ba wa lam yudahiru alaikum ahadan kuma ba su taimaki waɗansu kafiran dan a yaƙe ku ba to irin waɗannan fa'atimmu ilaihim ahadahum ku cika musu alkawalin su ila muddatihim ya zuwa ga yankewar lokacin da suke. matakar kun yi alkawali wanda aka iyakance shi da waɗanne kuma sun tsara wata hudu wannan babu laifi ko kara musu sama da wata dan har zuwa daidai lokacin da kuka alƙawari zai aiki a bayan alƙawari ne wanda kofa a buɗe ba iyaka to daga wata hudu ya yi kenan an gane ku fatimu ilayhim ahadahum ila muddatihim inna allaha yuhibbul muttaqin lalle Allah madaukakin sulki yana kaunar almuttaqin waɗanda suke tsare dokokin Allah bi itimamil uhud ta hanyar cika alƙawarin da suka yi tsakaninsu da juna ko da kafiri ka alƙawari da shi lalle ka cika musu alƙawarin sa tallafi. Ba'izan sadakan ashirin kuma fa'ikun mashiriki na aiki waje tumurin wa tumurin wa tumurin wa tumurin wa tumurin lahun kuma marasadiyar. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم فإذا انسلخ الأشهر الحرم idan har waɗannan watanni masu alfarma suka ƙare wa hiya akhiru muddati ta'dil shine karshen lokacin da kawai za a yi musu jinkiri in ya riga ya wuce faktul mushrikin to ku yaki mushrikai haitu wajadtumuhum duk inda kuka same su bi hillin aw harami kun same su ne a hillu ko kun same su ne a harami harami ya kasashen wajen da yake da iyakoki wanda ya kunshi garin maka har zuwa mina har zuwa muzdalifa duk yana cikin harami wanda kewayen wannan wuri an haramta yaki a ciki hilla kuma shine dukkan wurin da yake wajen haka to sai Allah ke cewa idan waɗannan watanni masu alfarma da aka ce ku yi musu jinkiri sun mutu to wannan watanni masu alfarma malamai sun yi maganganu guda biyu waɗansu suka ce su ne dai watannin da muka sani masu alfarma da ambaton su zai zo can gaba cikin faɗin Allah ta'ala inna iddata shuhuri inda Allah hisna ashara shahran fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal arda minha arba'atun hurum minha arba'atul hurum wato cikin su akwai watanni hudu masu alfarma shekara ta kunshi wata sha biyu cikin su hudu masu alfarma manzon Allah ce salatun mutawaliyatun wa wahidun fard uku suna bin juna daya ya kadaitu ukun da suke bin juna zulqaida zulhijja da almuharram wanda ya kadaitu shi kadai shine rajab allazi baina jumada wa sha'ban wanda manzon Allah ce shine watan da ke tsakanin jumada al-akhirah da sha'ban a tsakiyar su to waɗansu suka ce wannan su ake nufi fa idan salakal ashhurul hurum idan waɗannan watanni guda hudu sun riga sun yanke kenan an fita wancan batu na alkawari wannan wani hukuncin ne daban watannin wannan guda hudu ba a yaki a cikin su amma idan sun riga sun wuce faqtul lil mushrikin to ku yaki mushrikai haythu wajadtumuhum duk inda kuka same su wannan zancen farko kenan zance na biyu malaman da suka ce a'a wancan da ya fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wannan watanni guda hudu da aka ce ku yi musu jinkiri kar ku yake su sai sun wuce to su ne nan ake kiransu da al-ashhurul hurum tunda har an ce a yi musu dako su ma sun zama harabi kenan tunda sun zama hurumi shi yasa aka ce in sun yanke ta ku ci gaba da yakar su suka ce fassara ayar haka shine zai nuna cewa zantan duka ɗaya ne amma in ka fassara da wancan ya nuna zance ne guda biyu wanda jerin ayar na nuna zance ne guda ɗaya dan haka dai abin da ake nufi da watanni masu alfarma a nan gurin ba su ne wancan guda hudun ba da muka kirga cewa zulqaida zulhijja almuharram da rajab a'a a'a watanni guda hudu nan gurin waɗanda daga lokacin da aka kai wannan sura aka karanta suratul tauba ranar haji har ka kirga wata hudu wanda muka ce zaka fara tun daga goma ga wata na zulhijja har zuwa nawa goma ga wata na rabi'ul thani ko daga lokacin sun riga sun kare to shine Allah ke cewa fa yanzu salakal ashurul hurum idan waɗannan watanni waɗanda aka ba su wata kima ta musamman sun riga sun yanke me zai faru faktulul mushrikina haythu wajadtumuhum mushrikai ku yake su duk inda kuka same su cewa duk inda kuka same su ya nuna ko ina da ko ina kenan to amma wannan hukunci ne am akwai ayat da ta yi takhsisin sa Allah ce wala tuqatiluhum inda al-masjid harami حتى يقاتلوكم fihi وإن قاتلوكم qatalukum كذلك kadhalika الكافرين kafirin kada ku kuskura ku ce za ku أو kafirai inda al haram a wurin al-masjid haram shine hurumin makka hatta fihi sai fa in su suka ce za su to idan sun yake ku lokacin sai ku mayar da martani amma ku ku fara ya a wajen bai halatta an gane ku da haka wannan aya an ce wannan ta yi tafsirin fakuzuhum wa kuruhum wa kuzuhum kuma ku kama su a matsayin ribatattu na yaki wa kuma ku tsare su ma'ana idan sun shiga wata mafaka ko zai shiga biranen su ko zagaye garin ku hana su fita har ku matsanta musu yunwa ta sa su mika kawunan su kalancin abinci ya sa su mika kawunan su tun da an zagaye su ila inda aka zagaye su akwai ganuwa ila kan duwatsu suke ba su da daman da su sauko su yi noma ko su sauko su saya abin da ke fito kwanar kwanaki ai zai kare haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawa banu qurayza aka zagaye su sun shiga cikin ganar su har kwana 20 sai ga abincin su zai kare ruwan sha zai kare dole suka zo suka bayar da kai shine wahsuruhum wa qaudu lahum kull marsad kuma ku tsaya musu a dukkan wata madakata dukkan wani wurin bi da kuke tsammanin za su bi ku tsare hanyar ku yake su fa in tabu amma idan sun tuba wa kamu salata kuma suka tsayar da sallah wa wa wa zakata kuma suka bayar da zakka fa kallu sabilahum to sai ku saki hanyar su ku kyale musu hanyoyin su wala ta'arradu lahum kar ku ce za ku bijiro musu da yakar su ko ribatar su tunda su riga sun tuba inna allaha ghafurur rahim lalle Allah madaukaki mai gafara ne sannan kuma mai jinkai ne وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين التي وإن أحد من المشركين إذا أنت متايا سكن مشركي الناس دون الأهد وأن سكروا القولي الذين umirta bi ta'arrud lahum idan wanda aka umarci ka yake su in an samu ɗaya daga cikin su istijaraka ya nemi mafaka a wurin ka ai ista'amanaka min al-qatl ya ce dan Allah ka amintar da ni ina son wani kasuwanci ya kawo ni garin ka dan in zo in ba kasuwanci ko dan in zo in yi laboranti in samu kuɗi ko dan in zo in yi kwadago ya nemi amincewarka a matsayinka na imam ko na'ibul imam mataimakin shugaba na musulmi har kafiri ya nemi zo garin ka dan yi laboranci dan yi aiki ya zanto karkashin kulawarka Allah ce fa ajirhu to ka bashi amana din ka bashi aminci cewa lalle za a kare jininsa za a kare dukiyarsa hatta a kalam Allah dan zaman ta garin musulmi ya bashi daman sauraron zancen Allah idan ya zo sauraron zancen Allah ba shine alqur'ani ba thumma ablighu ya gama neman abinci to zan koma garin mu zan koma kauyen mu zan koma jihar mu inda ba a shari'ar musulunci don ma ablighi to sai ka kisar da shi ma'amana wurin amintarsa wato ka kai shi har iyakar kasa dan kar wani ya tare ke masa ta'addanci kai shugaba lalle ne ka sanya sojoji da yan sanda cewa ku raka shi zuwa iyakar kasa dan kare tafi kan hanya wadansu sai kai zubi ne ya kawo ku jihar da ba a musulunci ba a far maka ba a ci masa mutunci ba a a a kyale ki so ake idan ya zo ya ji zancen Allah ya gamsu da kansa ya musulunta dan Allah mai rini adalci da ya wuce wannan wannan fa ita ce shari'a musuluncin da wadanda suke jin tsoronta ta zame musu dodo ka san dodo duk wanda yake nan gurin yana jin tsoron dodo tun yana yaro an firgitar da shi dodo amma ba ta ganin sa to shine shari'a musulunci an tsoratar da mutane an ce dodo ne amma ba wanda ya taba ganin dodo ballan sana'a ga zai tsoratar ko bai tsoratar ba amma ko wanda jin tsoron sa to ita shari'a musulunci ka ba kafirin da ba garin ku yake ba garin ba nashi bane mukaddara ba dan Najeriya bane wani kafiri daga Italy yanzu daga fadar batikan zai zo zamfara ko ba haka ba ko zai zo jihar da inda sun riga sun yi gaba ko sauran da za su biyo baya shi kenan sai gwamna yace ka zo ka zauna a cikin jihar ta in kafinta ne ka aikin kafin ka in mai aikin walda ne yi in mai sayar da safa ya ne sayar duk abin da zaka yi kai ya ku jama'a wannan na karkashin kulawa ta ku kyale ke zama cikin kasa ta na ba shi dama har tsawon shekara biyu har tsawon shekara uku ya gama abin da zai yi tafi amma da sharadin ba zai fi mutuncin musulunci ba ba zai rinka yawo daga jeran wando ba ya bayyana da sarkin sa ba zai ba zai abin nan ba in zai komai na na arnancin sai zai yi shi kadai a tsakanin shi da arnancin shi kadai an gane ko idan ya bashi wannan shi kenan ya halatta dan wannan yadda za ta ba shi damar ya saurari zancen Allah fa jin wa ta ya a kalamin Allah in ya gama kuma zai tafi kaga zai koma hudu musulunta ba duk da haka kuma aka ce ka tsare shi ka ba shi masu gadi su kiyaye shi su tsare shi su tsare masa dukiyarsa da sa har ka kai shi kan iyakar kasar sai ya kasar sannan ka dawo ka'idan musulunci liya halika man halaka an bayyana tun wa yahya man hayya an bayyana. a isar musu da hujja in zai karba musulunci zan to ya karba ne saboda an gamsar da shi da dalili ba firgitar da shi aka yi ba in zai ci gaba da arnancin sa ya zanto an yanke masa hallari gobe kiyama bal insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'azira tsanin tashin kiyama ba da uzurin da zai faɗa ubangiji to wanda shine ka'ida da doka ta zaman tare da musulunci ya kawo tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba ثم أبلدهما من ألا ذلك بأنهم قوم لا يعلمون an faɗi wannan ne wannan dama cewa su zo su saurari alkur'ani a kasar mu ba a ce kasu zo ba saboda su mutane da la da wanda ba su san musulunci ba suna adawa da abin da sun jahilci al a duhu ma jahil dan adam in ya jahilci abu sai rinka gaba da shi galibin waɗanda suke zagin musulunci kila inda za a bayyana masa su a bayyana musu yadda musulunci yake su ne farko wanda zai kalmar shahada kuma galibin su suna fassara musulunci ne da ayyukan ɗaiɗaikun waɗansu ɓata garin musulunci. wane alhaji isma'il ko alhaji ibrahim ko alhaji musa ko alhaji isa yanzu wannan duk ba sunan annaba bane ba to ya dauki sunan annabi kuma ya kara da alhaji a jiki sai sai gaishe gidan barasa sai sai gaishe na kowa nan sai sai gaishe na damfara sai sai gaishe na fashi sai sai gaishe na sale sai ta fasara cewa kamar musulunci ne sai bayan ko musulunci ya bar barranta daga irin waɗannan munanan ayyuka a ka'idan musulunci wanda ya wannan duk da sunan annabin da ya makalawa jikinsa duk da alhajin da ya makala wa jikinsa ba sai ya hukunta shi ba to amma ka su dan rashin fahimta sai su fassara ayyukan waɗannan da ko a matsayin shi da musulunci baya ga haka shugabannin coci sun riga sun san ba su da abin da za su bayar ga mabiyansu wanda zai kare su daga shiga musulunci in ba su tsoratar da su musulunci ba suna tsoratar da su ne dan kasa saurara dan sun san idan aka dabbaka shari'ar musulunci a Zamfara aka dabbaka a Naija aka dabbaka a Kano aka dabbaka a Yobe Sokoto ko ina wallahi in za a aiki da shari'ar nan da kashi saba'in cikin ɗari kaɗai kana da sauran misali saba'in cikin ɗari a aikace tamanin a aikace a samu waɗansu yan kurakurai can da san wannan saba'in ɗin da tamanin ta isa ta gamsar da dukkan wani wanda ba musulmi bai shiga musulunci in za a aiwatar wato ita shari'ar abin da yake mata gata shine hukunci din yanzu kowa sun giya haramun ce za ka karanta aya kai malami kowa sun zura haram ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa a sabila amma a matsayin su da in karanta ayar inja ko kuma a matsayin ku sai da ku kabbara amma cikin muni ni da ku ba wanda ya isa ya kawo dokar hana gidan karuwa a nan Kano sai in gwamnatin Kano ya zo kawo to kaga amfanin mulki ke amfanin mulki ke da in ya za ayar zai ce ta daga yau sai yau Allah ya haramta giya sai mu karanto innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan kiyasin dalilan da suka aikata aikata ta'asa yayi yawa a America a shekarar 1999 da ta wuce a marubutan America alƙalin sun nuna kashi 85 cikin 100 na ayyukan ta'addanci giya ce da kayan maye suka haddasa su da rubutun Amerikawa kan kashi 80 cikin 100 zuwa 85 na fyaɗe da aka yi wa mata na kashe na kisan kai na ta'addanci kayan maye ne ya haddasa su dan haka sai musulunci yayi ya haramta kayan maye ka nan gudun sai dai mu faɗa a nan gudun cikin masallaci amma gwamnati ne zai ce daga yau sai yau an daina sayar da giya a kano ba shi ke na malaga an zauna lafiya sai a samu rangwamen ayyukan barna kwana kwanan da wani marubuci dan rasha yake cewa don hororiyoyin da rasha ta yi musu mulkin mallaka daga ciki akwai na musulmai akwai na arna na musulmai kamar su azerbaijan su turkman dan su dagestan su wane ne na arna kamar su armenia su georgia su ina ne suka ce bincike da kiyasi ya nuna rangwamen ayyukan laifi a inda waɗansan musulman suke yana da akwai rangwamen ayyukan laifi an kwatanta da ƙasar da arna Ya ce to muka bincike sai muka rasa ba abin da ya hana wannan laifin sai musulunci wallahi wanda yake magana arni ne yana cikin kungiyar leƙen asiri ko abin nan cibiyar leƙen asiri ta rasa KGB ko KGB ko menene KGB ta rasa yi wannan rubutun ce wallahi musulunci da sa ba ta yi yake to dan haka lokaci yayi da kura jawa za ku dauki waɗannan ababen da dokoki musulunci ku kyale su tallafi arni wai dole ne sai an yi arnanci to bai san ba kuma sallar ita ce ruhi idan duk suka dauki sallah ba su dauki sallah ba sai yi shirma domin sallah ita ce Allah ce inna salata tanha amal fahsa'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahi ala ma tasnawun sai an yi tiya an manta da albasa ba ma albasa ba an manta hadda mai a cikin tuyar Abin da muke so mu kai gari wallahi da musulunci ke bukata ya samu ƴaƴan da za su aiwatar da shi a aikace cikin ƴan kasuwa cikin jami'an gwamnati cikin samari cikin masu sana'ar hannu cikin ƴan boko cikin masu duk kowa ya samu wanda za su aiwatar da shi a aikace kuma su yi jimirin jira zuwa gare shi kuma kasu su kunyar bayyana shi abin ta kai da bakin ciki sai da in kana soja ko in kana dan sanda ko in kana manyan jami'in gwamnati tsoro kake ka bayyana musulunci yayin da mai mukami irin naka arne baya jin kunya ne bayyana arnancinsa ka bayyana musulunci mana aikin kai sa a musulunta sai ka kyale arne bayyana arnancinsa wai wani kunya yake ji daidai da darduma sallah a gani a ofisinsa amma sai ka je ka samu wanda yake arne ne zoben sa cross ne a sarkar da ke sa cross ne a kan tebur ɗinsa da cross a kalan da ta kasa suke kuma duk wannan ba komai shi tun da arne ne ba komai amma kai musulmi idan ka sa ta ayi za a ce mu yan ta'addan musulunci ne kana ce mu kaza ne kana ce mu kaza ne musulunci na bukatar jarumai cikin matasa jarumai cikin dukkan waɗansu masu a kowace irin sana'a don saboda bayyana shi a aikatan mutane su gamsu bi بانهم قوم لا يعلمون saboda su kafirai su san musulunci da suna adawa da abin da ba. sani Allah ce kaifa yakunu lil mushrikina ahadun inda Allah ta yaya Allah zai kasance ya kyale wani alkawali yaya musulka za su samu wani alkawali a wurin Allah wa inda rasulihi ko a wurin manzan Allah ai ba su da wani alkawali na tsare jinin su da dukiyar su wurin Allah da manzan manzansa illa allazina ahadtum inda al-masjid al-haram sai waɗannan da kuka alkawali da su a wurin al-masjid al-haram hurumin makka shine al-masjid al-haram din wato waɗannan da kuka alkawali da su na sulhul hudaybiya waɗanda suka tsaya a banu kinana da manzon Allah alkawalin zaman lafiya da su to irin wanda kuka wannan alkawali da su fa mastaqamu lakum matukar sun tsare alkawalin ba su cutar da ku ba su warware ba fastaqimu lahum to kuma ku tsare musu alkawalin kan ku cutar da su inna allaha yuhibbul muttaqin lalle Allah yana kaunar masu takawa كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثر أكثرهم فاسقون كيف وإن يظهروا عليكم ما كيف يا يا القول زي تجب زما تكانكم الكافرين دبا ولن يرجين زما الله فيها وإن يظهروا عليكم الحال إن لا تسموا غلبة أكنكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة ba za su kiyaye muku ba illan wato wata dangantaka ta jini da ke tsakaninku wala zimma yurdunakum bi afwahihim za ku samu suna kokarin yardar da ku da harsunan su cewa a'a ai kasa daya al'umma daya wa ta'aba qulubuhum alhali ku suna kin ku wa aktsaruhum fasiqun ai da yawan su sun bijire ma Allah ta'ala اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فضلوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم وإخوانكم في الدين Ishtarau da ayatun lahi za ka samu waɗansu daga cikin kafirin nan sun musanya ayoyin Allah samanin kalilan da wani ɗan farashi kankani na duniya da za su samu. Ma'ana suna sana da cewa musuluncin nan gaske ne abinda annabi ya zo da shi wahayi ne daga wajen Allah. kuma ya dace da abin da ke rubuta cikin littattafan da aka saukar wa annabawan su tun da amma wani girma da suke samu wani amfani na duniya sai yasa suka gwammace gara su koye gaskiyar su rayu kan bata don su ci ribar duniya ina isra bi ayatin lahi nan qalilan fasattu an sabili sai suka kautar da mutane daga tafarkin Allah tafarkin Allah shine addinin sa innahum sa'a ma kanu ya'malun lalle su ya munana irin abin da suka kasance suna aikatawa la yarqubuna fi mu'minin irin wannan kafare za samu ba sa rangwanta wa mummuni ba sa kiyayewa fi mu'minin cikin lamarin mummuni illan dangantaka ta jini wala ma ko wani alkawali da za ku yi da su wa ka humul mutadun irin su ne waɗanda suka masu da iyakar ubangiji abin nufi su kafare iri iri ne salo daban-daban ne akwai waɗanda suke masu saukar ra'ayi yana da kyau za ku yi alkawali da su ne suka yi tautar yaki da zaman lafiya a ƙasa ɗaya har ku zauna da su akwai kuma waɗanda suke sun kangare cikin kafircin su sun kai matuka sun san abin da suke kai kasa ne sun zaɓe shi sun san bata ne to irin waɗannan ko kun yi alkawali da su ba za su kiyaye muku dangantaka ba wai dan haifayya ta haɗa ku ba za su kiyaye ba matukar kai kana musulmi suna kafai ba za su kiyaye muku alkawali da kuka yi da su ba abin da suke furta da kansu wai sabo da kaza baya hayan baya hana yankanta haka mutanen zango kaza suka rinka faɗa haka sayawa a jihar Bauchi suka rinka faɗa wai sabo da kaza baya hana yankanta ma'ana zaman su da ko Hausa Fulani musulmi dan sun ce Hausa Fulani suna nufin dole ne ya fasa kalmar shahada ko daga jihar Riba ya zo ko daga Ikiti ya zo yau yace shahadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah a wurin yan kudancin kasar nan ko a wurin arna waɗanda ba musulmi ba ya zama dan Hausa Fulani to wai tunda an saba da kai madadin kana musulmi suna kafare wai wannan ba zai hana take ka ba wai sako da kaza baya hana yankanta wallahi da zaka suna furtawa haka tafawa suke furtawa haka sayawa ke furta. kaga la yanqubuna fi mu'minin illan wala zimma ba inda za a ci kiyaye wa mumini illan wata dangantaka ta jini wajen kun fito suke daya wala zimman ko alkawali ya sau nawa ne dan cikin su dan dangi zai furta kalmar shahada a kore shi a kwace matarsa a kwace jaransa a kwace kayansa a kone sa kake ɗansa na makaranta yanzu kiyaye wasu dangantaka jini kenan dan ne wa ma laqabu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-habib dan tawayya kalmar shahada amma su ne kuma suka fi kowa iya wucewa da ba da zafa ɗin ƙasa ɗaya al'umma ɗaya suna za su yi ai Najeriya ba wani da addini ai Najeriya secular state ce ai ba wani kaza amma kuma nan kashi kuma su warware wannan لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة واولئك هم المعتدون فان تابوا Allah تي idan sun توبا da kafin da suke kai wa qamu kuma sun tsayar da sallah wa atu kuma sun bayar da zakka fa ikhwanukum fi din to irin wannan sun zama ƴan uwanku cikin addini wato shi shine tuba tuba daga ne tuba daga shirka tuba daga dukkan wani dangi na kafirci sannan kuma tsayar da sallah sannan bayar da zakka in sun yaka fa ikhwanukum kuma din sun zama yan uwan cikin addini Allah ce wa nufassilu al-ayati muna rarrabe ayoyi illa billah dake dake ne qaumin ya'lamun ga mutane da suke da sani sallah وإن كفوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وعموا وعموا وعموا هموا بإخراج الرسول وهم بدعوكم وهم بدعوكم أول مرة أتخشونهم الله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين wa in nakasu aymanuhum idan sun walwale alkawallan da kuka tsakanin ku da su min ba da hadihim bayan da sun kulla alkawali sai kuka samu sun walwale wa ta'anu fi dinikum kuma suka ci gaba da yin suka da zargi cikin lamarin addini yana daga sukan addinin sukan alqur'ani ne ko sukar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko sukan sahabbansa ko sukan zurriyar gidansa duk abin da kafirai suka yi cikin waɗannan al'amura da muka kirga ko da an yi alƙawarin zaman lafiya da su wannan alƙawari ya warware ke an gane ku to idan har suka wani alkawallan su suka soki lamarin addinin ku to fa in a'immatul kufri ko musulmai ko taji ku farma shugabannin kafir ku yaki manya manyan shugabannin kafirci malam ce ru'asa a husunin shugabannin su fihi wad'u adh-dhahir mawdi al-mudmar an kawo suna na zahiri a wurin da lamiri ya kamata a kawo zancen da ta ake fa mata a'immatahum ba shi da lamiri ba amma da aka ce fa in mata kufri da ko a ce hum ko faqatilu ummatu amma za ta ce faqatilu ummatul kufr da aka kawo siffar da ta sa za a yake su din shine kafirci Allah ko wannan kuta fihi ma ne yake fa'idar da ke cikin wannan innahu bi muharabatil a'imma idan an yaki shugabanni an kai su kasa yanqadul atba sauran yan tara gota sai su ne kauya su bi wa yanfitu anzarahum bi sur'a sai wannan ya jawo su kawar su jawo da ashe ya jawo hankulan su da gaggawa wa idza masata al a'immatu an yantasiru in qadu kulluhum bi suhula idan su a'imma shugabannin kafirci suka ga sun ga su ga babu alamar nasara lalle za a gama da su to sai ɗaya daga cikin su mika kauya, ko biyu su mika wuya duk wanda ya kauya sai kaga wani adadi a ƙarƙashin su kuma sun mika kauya. amma in kuka fara da yan tara guda sai ka kace mutum dubu in dai shugaban kafircin da nan shi kenan sauran suna nan kafirci bai shi ke fitina su amma in suka fara gamawa da manyan manyan su kenan sai sa ko da aka yi yakin badar abinda da aka fara kenan aka fara gama da manyan manyan sa Abu Jahal du'a aka gama da su sauran sai suka bi ko ka gudu ko ka bi yau suna ganin an kashe manya manya ba ibnu Rabi'a kasa ba ibnu Rabi'a ya kai kasa Abu Jahal ya kai kasa Waye ya kai kasa sauran duk wanda aka fama da takobi sai kan sai yi kawai kawai an riga an gama da ayyukan makar kufin wato wannan wani dabarar yake ne Allah ke koyawa musulmai kafin ku je ku fara in tara gutsa duk yadda za ku kulla makircin za ku samu wani babba ku gaba da shi manya biyu ko uku yanzu rikicin da ake yan Lagos din nan to wallahi in ka samu manyan arnan guda uku a ce ka gama da bola ije ka gama da waye da hankali ya kai amma kai ta kasa wannan bare area boys din wanda kwaya aka ba su aka jikin da hankalin su amma ka samu manyan wanda gashi suna cikin gwamnati kuma sun yi da su yan gwamnati dai amma su suke sayan makamai su ba yan uwansu da irin wannan duk wanda kuka tura yan ta'adda suka je suka farma wannan guda uku suka kashe manyan Allah guda uku ya ya kare wallahi in dai ne zaka wannan ku kuyi haka dan a samu zaman lafiya a kasar a ga tsoro kuke yi kun yi ko ta fara ba kai faqatilu a'immatul kufr ku ya kishi gabannin kafirci ba ga Allah ce ba innahum la aymana lahum wallahi su la aymana lahum ba wata rantsuwa da zaki muku ta zaman lafiya take yi a wata kira'a la imana lahum ba imani ta tare da su san san idan kuka yake su allahum yantahun mai yiwa sun daina abin da suke in kuma kuka yake su ba za su daina yanzu mutanen wancan yan jihar bayan da suka taso da aka tura sojoji suka mulki sun ba kike nan ba ta mutu amma waɗannan ba da yake su sun samu datan wani sun tare a cikin su daga sunan kullun kisan ta yake sai da cika jarida da yawo da yawon baka ai surutu ai menene har a ce wai yan sanda sun kasa wanda wai an bayar da dubu ɗari a kama wani saurayi guda ɗaya ɗan shekara 29 an ba da dubu ɗari mutanen da nan wurin idan ka dama suka eh, eh, eh, irin yan daban nan suka tafi da gariyo za su zo maka da shi wai sun sun zuwa da su wannan suka tafi da gariyo da milai suka sanfa kula za su zo da su a ga wai yan sanda sun ta zuwa da su da abin nan sai ka sai da ake innahum la aymana lahum la allahum yakun Allah ta ala tuqatiluna qauman kin ba za ku yake wadansu mutane ba nakatu aymanahum wanda suka warware alƙawalin ku da sunan zaman lafiya wa hammu bi israfir rasul har suka himmatu wajen fitar da manzon Allah daga cikin garinsa wa hum bada'ukum awwala marra kuma su suka fara yakin ku ba ku ne kuka fara yakin su ba a takshawna hun sun kuna jin tsoron su ne fallahu ahqqu an takshawhu Allah fa shine mafi tantance ku tsorace shi in kuntum mu'minin in har da gaske ne kun mu'minin Allah na faɗa wa musulman farko haka daidai lokacin da kafaran maka suka yi tunci cewa za su fitar da manzon Allah ko su daure shi ko su kashe shi wa yamkuru bika allazina kafaru li yuduka aw yaqtuluka aw yukhrijuka ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم in كنتم خرجتم جهادا في sabili bayan sun fita daga makar sun je madina Allah sun kada wannan ayoyi ke zabar da su ku tana abin da aka muku ko dan wannan ba za ku dauki fansa ba in ma ba ku da zuciya da za ku yi jihadi dan ku samu aljanna ko dan ma ku dauki fansa an kace muku dangi ba za ku dauki fansa ba ko dan ku samu da ku dauki fansa an kore ku daga ma ya bar ku wasu gurin ku ba za ku dauki fansa ba haka Allah ya kanatar da su wannan dan me ba za ku yake su bayan su suka rawa da kawai suka yi kaza suka yi kaza suka yi kaza suka saboda ana san mun zai zo mai kishi ne damuwa haka musulman farko suka zanto haka musulman farko suka zanto halifa lokacin banal abbas ba wanda yake da baya baya ba kula ba'ur rashid ba ba wani ne ba lokacin banal abbas kadai halifa daya aka samu wata mace guda daya a kan iyakar musulmi da kafirai an ci mutuncin ta ya sun rundunar yakin da tafi mutum dubu goma dan abi a kare mata martabata mace dole musulma aka ce mutunci ce ba za a zauna lafiya ba har sai an kare martabata an kare mutunci haka mutane suke da wannan kishin ba za su taɓa yarda kawai za a ce ta su ba za a zo a wuce su ba yau eh, idan an keta ka an wuce za a mutuncin addinin ka kenan dole ka zama mai zuciya ka zanto mai kishi ka zanto kai ma ka iya rigima amma wallahi baka iya rigima ba dole a saka ta zaman Najeriya dan ba mu iya rigima ba sai sa aka take ba ki wuce aka mai da muka motan su dabbobi karnuka da san komai ba amma wallahi idan muka koyi rigima ta rana ɗaya aka yi ko ta wara ko ta waraye da sai a dawo a yi taro na kasa da za a warware matsalolin Allah wallahi wallahi sai an yi wannan in ba yi wannan ba zaman ba zai yi ba kasa amma mutane sun tsaya wadan su tijan arewa ana wani mutum ana wani milana ba ta kan lokaci ne tijan arewa ko ba ta kan lokaci a tashi ai abin da yake shine gaske su sa wadan samari suka fito a sakwato suka ce su ne sojojin jihadi sun bai wa basan da lokaci daga nan zuwa wani lokaci a gyara al'amuran ko duk komai rikici a ta tsaunahum tsoron su kuke ji ne wallahu ahqu an tafsahu in kuntum mu'minin Allah shine ne cancanta ku tsoron sa in kuntum mu'minin sai ya قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور وأنصركم عليه ويشفي قوم مؤمنين وإذ يبغى قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم التي قاتلوهم كويكيس منا يؤذبهم الله بأيديكم Allah na son ya ɗanɗana musu azaba amma da hannayenku so yake musu azaba ba sauta ba da kaifin takobinku da albarushinku da za ku da shi yake so ya musu azaba wa yukhzihim Allah na son ya kaskantar da su ya rinjayar da su wa yansurkum alaihim ya taimake ku akan su wa yashfi sudura qaumin mu'minin ya warkar ya abin nan ya warkar da zukatan waɗansu mutane mummunai bima fa'ala bihim wa hum banu qudaa saboda irin abin da kafiran suka musu idan kun je kun dauki fansa sai su ji dadi su wannan yan ne da aka tada musu mutunci su ne banu wancan wa yudhibu kayda qulubihim kuma Allah na son ya tafiyar da damuwar da ke cikin zukatan bakin cikin da ke cikin zukatan nan da aka kefe musu hadi ku ku tashi ku yi jihadi dan ku dawo musu da martaba da bakin cikin su ya rage wa yutubu Allahu ala man yasha sauran idan sun ga an karkace wadansu sai su yi kauya su tuba sai Allah ya karbi tuban wanda ya ga dama cikin wanda suka ragowa bilijo ila islam ya dawo musulunci kafin su fiyan kamar abu su fiyan lokacin da aka ce manyan manyan arnan shi sai dawo cikin musulunci ba sauran sa ne kila da ba zai ba an gane ku wallahu alimun hakim balle Allah madaukakin sarki alimun masani ne sannan kuma hakimun ko mai hikima ne cikin dukkan abin da yake zata so wannan da saboda lokaci sai mu da ta nan abin da muka fada da Allah subhanahu wa ta'ala wannan muke kuskure kuma Allah ya mana assalamu alaikum wa rahmatullahi hadisin da yake cewa za a ziyarci kabarin annabi ne ba masallacin sa ba a faɗa mata shi ba wai hadisi ne zo da wannan lafazin da ka karanto ba abinda aka ce umarni da annabi yayi na ziyara ka tashi daga wani gari ka je wani gari don ziyara umarni ne na zuwa wurare guda uku masallacinsa da masjid al-aqsa da masallacin makka amma banda nan ba inda annabi ya umarni cewa ka tashi daga gari kaza ka je gari kaza dan ka ziyarci wani wuri ka girmama wannan wurin da haka in ka tashi daga Kano kai ko ka tashi daga Makka ko daga Ta'if ka je ka je Madina dan kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan abin da kai sunan sa bid'a saboda bai yi wannan umarnin ba amma ka je dan masallacin sa wannan shine sunna ko ka tashi daga wani gari daga nan kai biya biza kawai dan ka je masallacin al-aqsa wannan shi ma sa sunna haka ka je dan masallacin maka sa sunna amma ka je dan kabarin wani annabi ko kabarin wani salihin bawa wannan sa bid'a amma idan ka samu kanka cikin garin Madina yanzu hukuncin ka tsaye da yan Madina kana da dama ka je ziyartar kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan saboda ka je Madina ne dan saboda masallacin zuwan ka Madina sai baka damar makwabtaka da ina da kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga ba kabarin da yake kima ko daraja ko mutunci yankan kabari bi sifa amma sunna ce amma ba a tashi da gari zuwa gari ba yanzu anan Kano ka kai ziyarta makabarta sunna ne matakar abin da kaje din sunna kai a wajen masai gida ba haka in kana makka ka je ziyarta makabartan makka sunna ne haka in kana madina ka je ziyarta makabartan madina sunna ne amma ka tashi daga makka ka je madina dan saboda makabartan madina bid'a ne ko ka tashi daga madina ka je makka dan ka zalunci wani a makabartan makka kuma shi ma wannan bid'a ne kun gane bambancin amma in ana gari ɗaya fa ziyartar makabarta sunna ne dan manzo Allah ce ku ziyarci kabarurruka domin wannan na tana muku lahira to abinda galibi in bid'a ba ta fahimta kenan sai su dauka cewa kamar adawa ake da annabi ko ana adawar kabar abinda ake karewa shine abinda annabin bai ce ba karka kara masa cikin addini karka kara masa cikin addini duk sunnar ka ba kai Abdullahi dan Umar ba duk bin diddigin ka ba kai Imam Malik ibn Anas ibn Anas ibn Anas ba Imam Malik ah, Anas ah, ah, ibn Anas Imam Darul Hijra ba kai su kiyayewa da bin diddigin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba an tambaye Imam Malik yana daga cikin sunna idan ina cikin Madina kullun na shigo masallacin Annabi in je in kawo wannan kabarin ziyara yace san ba cikin sunna a sati in kai so dai ya wadatar aka sake matsawa yace idan ka je ziyara me zaka faɗa zaka yi sallama ne kuma zaka yi salati yace kana da abin da zaka yi wanda ya sallama ke babu yace to lokacin da ka shigo masallacin sa annabi ba ya ta yin tahiyatul masjid ba tahiyatul masjid din nan ba za ka yi tahiya ba a cikin tahiya ba za ka ce ba assalamu alayka ayyuhan nabi ko assalamu ala nabi ba ta masa sallama ba yace yi wa annabi salati a cikin sallama a cikin sallah da yi masa sallama a wajen sallah wanda yafi haka yi wa annabi salati cikin sallah da yi masa a wajen sallah wanda yafi cikin sallah yafi yace idan kai wannan ya riga ya biya da za ka ce yanzu masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai kai tahiyatul masjid lokacin da kake karanta tahiyya sallamar da kake sai ka halarta kamar da kake kana yin sallama ta ziyara yayi kuma ta ma fila da ita sallamar a cikin sallah sama da wajen sallah ibn tayyib ce ka'ida ne wato wanda ba ta so a faɗa yace duk ibadar da ake iya yin ta a wajen sallah a yi ta kuma cikin sallah to in aka yi ta cikin sallah in tafi wajen sallah lada saboda lokaci ɗaya kace dan yi da ibada biyu kamar ne kamar sallama ga annabi ana yi cikin sallah da wajen sallah kamar salati ga annabi ana yin cikin sallah da wajen sallah kamar karatun qur'ani ana yin cikin sallah da wajen sallah kamar tasbihi ana yin cikin sallah da wajen sallah to dukkan waɗannan yin su cikin sallah ya bula da sama da ni yin sa wajen sallah ina fatan kun fahimta to saboda haka wato idan ka ce a a za ka je kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam daga garin ka sai a ce ina annabin yake kaje duk hadisan da aka kawo galibin su mawdu'ai ne da zaifai hadisan ne mawdu'ai da zaifai hadisi ba wanda ya tsira wanda ya yi umarni annabi ya ce ku ziyarce ni ko kuma duk wanda ya aikin hajji bai ziyarce ni bayan mun jafa'i hadisi ne na ƙarya wanda ya ma aikin hajji bai ziyarce man za man hadda wala nazarni faqad jafani hadisi ne na ƙarya bai tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa alaikum assalam eh sallama eh assalamu alaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh sallama da kai ba ka da abin da yafi sallama addu'a da ake a wajen bid'a ne za ga waɗansu bayan sun je sai sai addu'a a wajen bid'a ne har ma waɗansu suke sabani wai na za ka kalla kai addu'a din kabarin sa za ka kalla ko alƙibla <laughs> wace ka addu'a ma aslan a wajen ba ka da wani sahabi ɗaya duk duniyan nan ba wani mutum da su suke son su irin yadda sahabban annabi ke son sahabban annabi haka an san malik ya faɗa haka dukkan wanda suka ga rayuwar sahabbai da abin da suka faɗa tare da haka bakar sahabi ɗaya da ya zo daidai kabar ya tsaya ya addu'a in kana da shi kawo mana kaga sai zanto sabon abu ne ba ku da annabi ya ce su yi ciki inda ya ce su yi da sun yi amma tunda ba su yi ba fa bai sa su bane ba kai yanzu idan ka zo kai ce yana da kyau yanzu ka kawo wani abu mai kyau cikin addini wanda ilimin ka har ya kyau da sahabbai ba su gano mai kyau bane ta kai saboda haka idan ka je kabarin annabi sallallahu alaihi zaka tsaya ne da ladabi ka fuskanci kabarin kai masa sallama assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh wadan suna kara ashhadu an annaka qad ballagta risala wa addaita al-amana wa nasata al-umma wa jahata billahi hakka jahatihi hatta ataka al-yaqin fa jazakallahu anna khayra ma jazaa nabiyyan an ummatihi wadannan duk ba dole bane in kai kuma baka yi laifi ba sallama ita ce ruhin al'amari sallama ita ce ruhin al'amari wannan da hadisin karya ne cewa wanda ya zarce annabawa yana da rai bayan ya mutu kamar ya zarce shi na lokacin da yake da rai ba gaskiya bane ba hadisin gaskiya bane wannan shi menene fasaran wannan ayan sa tajruna akaduna yuriduna an yamanu kum wa yamanu qamahum kullama ruddu ila alfitrati fitrati ulkisu fiha fa in lam yatazilukum wa yaqulu ilaykum salama wa yakufu aydihim wa qulhum hasu tuftumuhum wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina wannan aya tana da dangantaka da wacce take bayanta zancen ya faru tun daga faɗin Allah ta'ala wa dole takfuruna kama kafaru فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا na. يصلون الله يا أمر a أي كافر duk inda aka same su sai sai illal ladina yasluna ila kuma bainakum wa mai mithaqun amma idan kuna cikin yakar kafare da kuka kai musu baraka ko kai musu ɗauki. sai suka fita a guje sai suka shiga wani gari tsakanin ku da wannan mutanen wannan garin kuma akwai akwai alƙawarin tsaga tautar yaki to shiga su garin ya sa ku kare musu jinin su dan kai ku je wajen far musu ku far ma waɗanda kuka alƙawari su shine illal ladina yasluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaqun Wadannan ba za ku yake su ba aw ja'ukum hasirat suduruhum an yuqatilukum aw yuqatilu qawmahum ko kuma irin kafiran da kun san sun fito fagen data ne kawai dan dangin su sun matsa musu ba sa su hasirat suduruhum zukatansu sun samu kunci an yi katilukum su ba za su iya zuwa su taimake ku ba ku yaƙi yan uwansu kafirai an yi katilukum kai ba za su iya yaƙar ku ba ku an yi katilukum hun ko ba za su iya zuwa su taimake ku je ku yaƙi yan uwansu kafirai su suna son ku a zuci amma danginsu sun matsanta musu sun ce dole su fito a tafi yaƙi a zo a yaƙe ku to irin wannan in har kun gane tilasta su aka yi to ba za ku yaƙe su ba kun ga halin mutunci ko wala sha Allah la sallatahum alaikum falaqatalukum da Allah ya dama duk sai sa su zama abokanan adawar ku su yaƙe ku fa in tazalukum falam yuqatilukum in har suka nisance ku ba su yaƙe ku ba wa alqau ilaykum salama suka ne sulhu da ku fa ma ja'ala Allahu lakum alayhi sabila da dai Allah ba ku dama na ku yaƙe shi duk kafirin da ya ajiye makami sai a zauna lafiya yace shi ba zai yaƙe ka ba sai ma ba ta dama ka yaƙe shi a ka'idar musulunci shi yaƙi fa amrun da ya fare ba shine asali ba bujurowa ki dalilin bujurowa ta zalunci dalilin wasa hana gina masallaci dalilin wasa hana gina makaranta dalilin bujirawarsa yaduwan kafirci da wa tutar musulunci ta nan dole a yaki dan musulunci tashi li ko ala dini kullihi walau kana da mushrikun in an samu damar yada musulunci ba ka fada to shike ne wannan kawai lalle ne sai an yaki ba in kafirai sun ba ku dama ku yada addinin ku to shine yake fatajiduna akharina yuriduna an yamunu kum wa yamunu amma kuma za ku samu wani kaso na kafirai su suna son su amintar da ku kar ku yake su wa yamanu qawmun kuma suna son su amintar da dangin su kar dangin su su fushi da su to irin waɗannan suna nan tsaka tsakiya kullama ruddu ila alfitnati urkisu fiha duk lokacin da aka nemi matsanta musu a mai da su zuwa ga fitina shine kafirci urkisu fiha sai su dumu dumu cikin kafirci to fa illam yatazalukum irin wannan inda su bai fance ku ba waye ko ilaikum salama inda su kawo muku sulhu tsakanin ku da su ba wa yakufu aydihum inda su kame hannayen ba fa kuzuhum to ku ku danke su ku yaƙe su su har su kaftu mun duk inda kuka same su wa ulaikum irin waɗannan kafiran da aka ambata kashin nan na ƙarshe da Allah da kuma alaihi sultanan mun da ku su wannan shine fasaran da sun kalmomi ko ta gurguje da wanda ta baka ma'anar ayar a jumlace kuma cikin tafsirin ibnu kasir da kuma imam al-qurtubi za ta karin bayani wannan kuma yake cewa sai mutanen da suke zuwa su kama wuri a masallaci su fitar Allah ya musu nasiha gaskiya kan ya kamata in dai zaka zo masallaci ne to sai kai zaman ka amma idan ka kama wuri ka tafi lokacin sallah yayi kuma dole za a tsare wajen ko ba ka da daman ka tsaya ba kaci wa ana cewa shin kafaran da ake zaune da su a cikin Najeriya kafaran amana ne ko kuwa da ba ga haka ne yaya dangantakar musulman Najeriya da kafare a nan cikin musulman a Najeriya din wannan ba za mu yi cewa kafaran amana ba kai tsaye ko mace ba kafaran amana ba domin kashi kashi ne haka ku waɗanda mun riga mun san makiyan mu ne a zahiri sun fito fili sun nuna akwai waɗanda kuma sun yi su zauna lafiya da mu sun yi da ma su yi mu'amala da waɗansu yan wansu kafarai gara su yi da mu to wannan su ne ya kamata mu rarrabe kuma dai abin da zai tabbatar da wannan shi cikin shari'an nan da ake yi kuwarta ita ce ma za ta kawo ka'idojin zama din na tare yadda babu zalunci a ciki saboda haka ai ta kokari a ga cewa shari'a ta tabbata ta dukkan hanyoyin da suka kamata Allah tabbatar mana wannan kuma yana tambaya wadda daga yan wa ahlus sunna da ke mararraba Abuja daga jin wannan tambayoyin kan tun ba nan bane ba tambaya dangane da auren ahlul kitab yi auren ahlul kitab ko ba za a aure su ba ya halatta aure ahlul kitab da nasan alqur'ani wa ta'amul ladina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum illal lahum wal musanatu minal mu'minati wal musanatu min alladina utul kitaba min qawlikum auren ahlul kitab halal da ahlul kitab ita ce bai hudiya ko banasariya ya halatta ka aure ta amma ba ta kai je ne mota ka aure ta ba ya halatta a kashi ku gane bambanci tsakanin jihar in kai ba amma kuma ka dauka in wani aiki na mustahabi da zaka sami wani tsarin lada halarci ake magana wanda ne fatar ka takwasa ina jin dalilin da yasa aka wannan tambayar saboda ko waɗanda suke ganin babu ahlul kitab kuma wanda wannan mun shaye musu raddi da dalilin Qur'ani da hadisi ga sanan ba iyaka duk ayoyi ga sunan cikin surorin da suke madaniya ne sun tabbatar da akwai ahlul kitab kamar suratul baqara madaniya ce ali imran madaniya ce suratul anfal madaniya ce tauba da mun karanta yau madaniya ce kuma suna magana ahlul kitab wanda ke nuna kenan ba abin nan ba waɗansu sun ce wai ai da aka turo qur'ani wai kenan daga lokacin da aka turo qur'ani sun zama ahlul qur'ani wa faɗa maka wannan Allah zaka yi wajal Allah ne saukar da alqur'ani ko bai kanta ahlul qur'ani ba sai sai ahlul kitab man yakunu allazina kafaru min ahlul kitab wal mushrikina yake musu yahudu ko yace musu nasara ko yace musu ahlul kitab ko yace yahudu ko yace nasara wa ta'amul ladina utul kitaba hillal lakum wa ta'amukum hillal lahum الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم dukkan sunan Allah ya ambace su sunan ahlul kitab da nasan alqur'ani kai ka ce bayan qur'ani ya zo sunan su ahlul qur'ani kawo ayat da ta nuna haka kaga babu sai mutum ya a gana haka kawai dan ya masa daɗi a rai wannan ganganci ne ya kamata masu irin wannan aki da su yi su gida da su tuba ga Allah ko ba wani musulmi da yake tare da su a duniyar musulunci dan duk sa bai kowa da ahlul kitab din na akwai shi haka aka yi ta mu'amalantar su akan akan ahlul kitab ne tun lokacin annabi wufudu bani najran suka zo daga daga garin najran yahudu kirista suka zo annabi ya karɓe su a cikin masallacin su suka mutabala da annabi dangane da zuwa annabi isa farkon ali imran tun daga aya ta farko har zuwa ta 83 akan zuwan su ne ta sauka sai su ali imran da karshe san abin da aka faɗa musu qul ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushriku bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arba Allah ce qul ya ahlul kitabi ce wa qul ya ahlul qur'an kai ka ce sunan su ahlul qur'an na ka samu kenan wannan ganganci ne akwai wadansu ɗan izalar jos masu wannan akidar su ne sai kawo wannan rukani cikin musulunci ba <laughs> gudu dariya don na kuma yace menene ingancin cewa ana iya fitar da aljani ko babu wannan ma ana iya fitar da aljani ya tabbata cikin sunna wanda duk aljani yake ta jikinsa sai a karanta masa ruqya a karanta masa alqur'ani ko dan sado'i da suka dace da sunna wanda babu kanti a ciki aljanin kuma a umarce shi da ya fita sai dai kawai su masu ruqya dan wani lokacin na wuce gona da iri tambayar aljanin me yasa ya shiga wa ya turo shi ya binne abu wuri kaza za a yi kaza duk wannan ba sa ka ba kai ne ruqya dan zaka bude kanka kofar gokanci in kai wannan da aljini ya fito kanka umarce shi ya fita amma ka ba kanka cewa wani ma har a ce yana abuta da aljan wannan za ka fitini mutane kuma kai ma za ka fitini in ba baka hankali ba ka tsaya daidai inda sunna ta tsare ka inda ayyukan ba magabata na gari ya tsaya da su da aljani ya bayyana ya fara surutu za su umarci shi fita daga cikin wannan um, mamaki amma a ta tattauna da shi ya ce ai wannan ne ya turo ni ai su wannan suka yi kaza ai ga magani a je wuri kaza ko a je a binne kaza ko a je a dauko kaza wannan za a shiga wani bokanci kuma Allah da ya kare yace wai mai kalmar tawaye take nufi kadan ko kasan ko irin zalim ne waɗannan da yadda aka yi wai kalmar tawaye wato akwai waɗanda suka bijirewa malam Ismail Idris aka ce sun yi tawaye to kuma ta aka ce tunda sun yi tawaye sun fita daga musulunci tunda annabi ya ce dukkan wanda ya tawaye ya mutu ya mutu da jahiliya to kaga inda kuskure yake a nan gurin shine na farko shi malam da Idris ba imam bane ba wanda aka masa mubaya'a shugabancin kungiya ne ba shugabanci ne na halifanci ba mutumin da ya kafa kungiya sai da ya je ne marista da federal government a shi shi ba shine gwamnatin ba shi ko irin shugaban da ake cewa in an masa tawaye an mutu an yi mutuwar jahiliya shi shine gwamnatin shi ke da sanjan yan sanda da sojoji shi ke kakkafa alƙalai shi ke hukunci ba hukunta shi ake ba ne yanzu ko hukunta shi ake to dan me za a ce da an masa tawaye dai yake da an yi wa Abubakar tawaye ko Umar ko Usman ko Ali a ga ya zama son zuciya kenan wannan shugaban kungiya ne sai ku haɗu akan asasin mata ta'awuna alal birri wa taqwa wa ta ta'awuna alal ismi wal udwan menene ne kuma za a zo a ce dan mutum ya bijire kawai na ce ba na yi da yau shi kenan sai a ce na kafarta kaga inda laifin yake idan ka dauka duk wanda yake cikin kungiyar ka ne ɗaya musulmi tarihin kafar kungiyar ka yau shekaru 20 ko 22 kadara yau shekaru 30 musulman da suke kafin shekaru 30 musuncin su ya ko bai ba to amma sun shiga kungiyar ba su san ba akwai musulman da suke yau a duniya a waɗansu sasanni na duniya a Kuwait a Saudiya a Pakistan a Ingila a Amerika da Rasha da ina ne duk ba za mu kan ba ba su taɓa jin sunan ƙungiyar ba ma ballanta na su yi wa shugabanta mu baya kuma suna can suna musulunci kan Qur'ani da hadisi musulunci ta ko ba duk wanda ya zo kafa kanta ko da sunan ƙungiya ko da sunan ɗariƙa yake wanda ya bi shi ne kawai ɗan aljanna ya bar kanka yake ƙarya yake wallahi tallahi ƙarya yake kowaye da kawai za a ce in ka bi ka shiga aljanna in baka ba za ka rasa shine qur'ani da hadisi duk wanda ya bi qur'ani da hadisi zai shiga aljanna duk wanda ya kauce qur'ani ya kauce hadisi to ka tabbata ta huta ko baka ce insha Allah ba zai ta huta kawai kai ba sai ka ce insha Allah da haka fita daga cikin lamarin kungiya ko rashin yawa shugaban kungiya mu baya baya nuna kayi tawaye wannan ba shi ne tawaye ba imam wanda ya kafa daula ta musulunci ya masa mubaya'a yana da sojoji yana da yan sanda kai ka bijire mata dan kai jayayya da shi ka kwaci shugabancin shi shine tawaye duk wanda ya wannan an halatta mana mu yaƙe shi cewa mu yaƙe shi kuma ba shi ke nuna ya kafirta ba irin wannan ana kiransu ne albugati yan tawaye za a yaƙe su duk wanda aka kashe daga cikin su kuma za a zo a yi masa sallah kuma a bi abin da dan ya kasu da ake dan a dawo da su kan banki ne ba dan sun kafirta bane ba shi yasa ko nassin qur'ani da yazo bai ce musu kafare ba sai wa in fatani min almu'minina fa'i fatani min almu'minina <laughs> kungiyoyi guda biyu daga cikin me mummunai ittatabu dan suna yaki kuma ya ce musu suna me mummunai ko ya kai kika sa musu suna kafare kaddara halifan take wata wayewa wace muka sun kafarta Allah ta fa aslihu bainahuma ana yi masa sulhu ake tsakanin mu da mu ko tsakanin kafiri da mu ne ko ne da mu da in bagat ihdahuma ala al-ukhra faqatil allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah in waɗansu suka yi tumbe suka ji karɓa da sulhu to ku yaƙi wanda suka yi tumbe kan har sai sun dawo zuwa ga umarnin Allah fa in fa'at ya hakuri in gama ya hakuri ya hakuri in gama fa in fa'at idan ta dawo ta bi umarnin Allah fa aslihu bainahuma bil adli to sai ku yi sulhu tsakanin su da me da adalci wa aqsitu inna allaha yuhibbul muqsitin ku adalci Allah na san masu adalci karshe sai rufe da cewa innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun to anan gura idan sunan kafirci ya tun daga farkon da makaranta zuwa nan sunan tawaye ya eh amma tawaye ba shi da kafirci ba wanda ya tawaye ga imam idan ya mutu aka ce ya mutu da jahiliya larabcin da yake nufin in sun mutu sun yi mutuwar jahiliya ba yana nufin sun kafarta bane ba a su mutanen jahiliya da ba su da shugaba larabawan maka ba shugaba guda daya kowane gida suna cin gashin kansu ne ba gwamnati daya ta karamar hukuma ko ta jiha da ta haɗa kansu to kai ma in kai warware mu ba a da kawai shugaban ka idan ka mutu wannan ba ka mutu irin kansu ba shikenan tashbihul maut bil maut la tashbihul mayyit bil mayyit kamanta mutuwa da mutuwa ne ba kamanta mamaci da mamaci ina fata kun fahimta kamanta mutuwa da mutuwa ma'ana halin mutuwar wane ya mutu baya da shugaba shi ma wanda ya tawaye ya mutu baya da shugaba amma ba halin wane da wane aka kamanta ba da in wanda da wane aka kamanta to kenan ya shafi ta kenan wanda yake ba haka ake nufi ba shi yasa duk abu na ilimi yana bukatar ka bi diddigin maganganun malamai akai duk wannan hadisan ko suna cikin bukari ne ko muslim in bukari ne ka sami sharhin fatahul bari a natsi ka bai kanka sati guda mana ka fahimta in muslim ne ka sami sharhin nawawi da yawa imam muslim ka bi hadisan ka bi kanka mako guda mana dan ka fahimta in baka fahimta ba ta tsaya ka je wurin malami kafin ka faɗa me yana ka na ganin gayan hadisin da baka san fassara sa ba dole sai ka wa'azi da shi musan zama sai mutum yazo na wa'azi sai mai zamba kai lokacin da zaka zo wa'azi kila ma baka san zaka yi wa'azi ba sai da aka zo kawai sai aka ce malam wani daga gari kaza shugaban malamai daga gari kaza zai wa'azi kawai sai aka kawo ka ko baka san me zaka yi wa'azi akai ba sai kuma aka hada ka da mai jan baki ba alaka tsakaninka da mai zan kai daga sakkwato yake shi daga jos ba ku haɗu sai a filin wa'azi ba ka san ba ayoyin da ya shirya zai jawo jira yake ka fara magana ya ji abin da ya dace da wani abu sai jawo maka aya baka duba tafsirin ta ba ya jawo maka ita ba yadda ka iya shi yasa wani lokacin sai mai zan baki ya jawo wa mai wa'azi aya kuma shi bai taɓa jin ayar ba sai a nan ko ala akalla bai haddace ta ba sai ya koma ce ba ne sadaka dan kadan ya <laughs> rinka ba shi kalma kalma ya ayyuhal ladzina amanu ya wadanda suka bai idan an je ya ayyuhal ladzina amanu la yasfar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa asa an yakunu khayran minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab yuzlatum al-fusuq ba'da al-iman wa man la yatubu wala ya aka kai karke aka kyale shi da ita ba yadda iya da ita ka ga bai duba tafsirin ta ba wanda adalci shine in zan yi wa'azi da wannan aya ita kadai in ba haddace ba in dai cikin dare ma haddace ta mana haddace wannan aya minti da yake bukata wallahi minti 30 40 ya ishe ka ka haddace ta wannan aya ita kadai sai ka duba ibnu kabir sai ka duba kaza ayoyin da za a kawo maka da ke dangantaka da ita da hadisi ka kashin tafsir ibnu kabir ko bi ko waye sai ya mutum ka wa'azi da wannan aya ita kadai kuma da zantar da jama'a kuma da zance na ilimi amma in baka shirya ba ka zo duk abin da ka jawo fa mai dan bakin nan sai sun sunno maka aya kai baka shirya ka jawo wannan aya ba kuma ya jawo maka ita ko mutane an sai karshen aya sun yi kafara yanzu aiki ya riga naka da kafa kan biya kai to kaga anan gurin ne dole sai ka fassara aya da kai hadisi kuma galibi wanda zaka samu wato ba ina aibata mutane bane ba wallahi dan wani abin ya zama dole ne ka faɗa hadisi kuma wanda zaka samu na kokarin shi da wanda yake da riyadu salihina hannu ya ta sali ne littafi ne mai kima mai daraja amma hadisan su kuma sa bukatar ku koma sharhin su Allah kalle kana da dalilin salihina ko na zaka ko tafina ko wane ne to sai ka zo sai ka duba ba da tauba sai ka dauki hadisi guda uku ko hudu suka dace da tuba da larabcin ka na islami za ka fassara ba ka saba ganin sharhin hadisin da magana malamai akai ba kuma kai wa'azi akan wannan kan ka san bayar kuskure zai yawa to kuma ta yi kuskure an yaɗa kasir jama'a an yi tunikin kasir kuma daga baya aka ce kuskure ne kaga ba za ka iya janyawa sai wanda Allah ya ji kansa ne zai iya dawowa baya janyi to yi sa irin wannan hadisan ake musu fassarar ganganci yanzu wannan hadisai idan ka ji su yanzu kwanan nan wannan fassarar gangancin ta kawo wani yake jawo ayoyi yana fadin abin da ya ga dama don kwanan nan na da su samu na hayaniya jawo ayoyi ba faɗa abin da ya ga dama wallahi tafsiri na mutum yake amma wallahi idan ka ji sai kai kuka yanzu aya idan aka ga sai an fita daga batun ayar an yi labarai an yi habaiti an zagi wani an yi ba'a an ce wani dogo ne wani gajere ne duk wanda zai ce maka dogo ne ko gajere ne ya su ne zai faɗa ne a'a abinda na kawo na ilimi za ka rushe da dalili ba ruwanka da cewa dogo ne gajere ne mai kiba ne siriri ne ina da kusumbi wannan duk bai dame ka ba ka rushe abinda na kawo da dalili shine mai ilimi amma duk wanda ya fita batun rushe dalilin ka ya koma ya ce maka dogo ne ka jere ne baki ne yayi kaza yayi kaza ya rasa abin faɗa ne ku lura duk wanda yayi wannan kama kama bane ya rasa bai zai faɗa dawo da shi kan daidai ka ce to duk yanzu mun ji dogo ne ka jere ne baki ne fani ne rawaya ne wankan tarwada ne amma abin da ya faɗa yana da hujja ko babu faɗa mana miki hatu burhanakum in kuntum sadiqin wannan shine abin da za a yi kuma a wannan bada abin da aka ce ya zama shi sai kenan saboda haka yan uwa su tsoron Allah ba su wa su tsoron Allah ba abin da mutum ya faɗa yayin nan gari wannan yace na gana cewa ina jin dukkan da wadancan ne sun daga abin wasu kuma da haƙi a dan tabi da kata ɗin shi yasa ni wani bada da zanci a nan ba haka ba duk wannan maganganun mun ce sa nan wajen shekaru biyar da suka wuce baya ko amma sun daga wani suka ji su suna da wannan matsalolin dan abin da na gani a juzu ya tsorata ni kwarai da gaske da aka fito a juzu ranar idi wallahi za ka ɗauka cewa garin babu armi duk musulmi ne amma lokacin gamman guda biyu da ke cikin jos da north da kuma south local gamman na jos guda biyu nan gaba ɗaya babu wanda musulmi ya samu dukkan su arma ne kuɗi suke baiwa wannan sai su ba wannan kungiya ko su baiwa wancan kungiya sai su raba kansu shi ke nufin su shugabanci yanzu ta kai dukkan musulman da suke na cikin garin Jos wani ya yi shekaru arba'in a ciki ya haifa ya ba ciki ya da jikoki yanzu wani musulmi bai kai matsayin da za a ba shi indijin na Plateau State ba wai dan shi permit ake ba su yanzu wallahi shi ake bai waɗanda ake kira Hausa Fulani wato takardar izinin zama <laughs> kamar ka zo daga Malawi <laughs> sun ta Burundi wallahi residential permit suke ba su ƴaƴan ba su isa ba su ci gajiyar gwamnatin jihar fulani saboda sun riga sun rarraba kansu lokacin da aka zo siyasa wannan ya kafata wannan wannan ya kafata wannan sun dadda su gida gida ga sunan gurin kwanan da rasuwar da aka yi ta dan uwa mala ibrahim ba mai shinkafa Allah ji kansa da gafara inda dabda azumi Allah ya karɓi rayuwarsa ko dan suna nan suna bada fatawa wanda ya ji taziya ma shi ma ya zama kafiri a cikin dosar kafa ina da kafa da aka bani akan wannan wannan babban malami na faɗa wannan kawai dan sabani na kungiyanci shi kenan sai aka zo ya kasance an nasu da sun kwace jihar gaba sai yanzu kuma aka yi farkon jaji wai za a kafa wata kungiyar jasawa wanda za su ke da ita wanda ta yi suna ina ba mu jasawa sai kun dawo musulunci kitabullahi da sunnatu rasulullahi ba ta ba Allah su ba ku halaka shi yasa sunna ba da'awa bace ba kawai ke ni dan sunna ne sai inna kare ta ina wannan dan saboda kar wadansu su dauka da'awar kawai muna fuskanta wadan duk wanda ya kace wa sunna kowa za a taka masa birki ko ba ta ba wani na kace sunna sai a taka masa birki kowa ya kace sunna taka masa birki dan kana dauka cewa wai kawai wadansu mutane za a yi ta fuskanta da abin nan ga matsaloli ga sunan gurin mutane ne wallahi ka tsinna wuri na ji ko cewa duk wanda ya tafi malam Ibrahim ba mai shakka ba ya ta kusa idan Allah irin wannan mugun zance yasa suna nan cikin gari duk arna suka ne komai yan fara zuwa da su kafin musulman a cikin jos wallahi sun fara nan yawa ba ma za ka haɗa wanda yake cewa wai gaskiya ne wai malam Ismail Idris ne ya samu mata makaranta zuwa Saudiya kar ku damu in kun ji na karanta wannan ba sa jin ana faɗa amma tun da aka rubuto yau sai na ba da an sake banda shi ma an ce wani malami a nan gari ne ya samu makaranta zuwa Saudiya ko an ce Ismail Idris ko wannan malamin nan garin din da ake faɗa duk ƙarya ne duk suna nan dare gaba ɗayan su wanda yake cikin su ya tani akwai ma wanda shi ya faɗa da kansa ita ɗaliban sai shi ya min alfarma ya samu makarantar zuwa Saudiya ba na hakan bane ba haka ma za mu kaddara ba ko kaddara ma ba zai kaddara ba ma zai kaddara ba la haka idan kuna son kudi labarin yadda yake shi ne a shekarar 1988 yau shekara sha nau kenan sa biyu ko an shiga sa biyu kenan a shekarar 1988 waɗanda suka ci gasa a jihar Kano gasa ta musabaqar alqur'ani ana ba su training za su tafi inda za su yi gasa ta ƙasa to an zaɓe ne cikin masu ba su horo muna makarantar SAS a wannan lokaci cikin malaman da suke akwai malam Ibrahim Abubakar Ramadan akwai malam gani yahuza in gidan malam gani dan zarga Allah da kansa da gafara akwai malam Ilyas wani ma'aikaci a Ministry of Education akwai wani ne waɗanda zai iya tunowa an zaɓe mu wannan na karantar da su kaza wannan na karantar da su kaza dan a ba su da yadda za su samu wa jihar Kano suna daidai wannan shekar Sheikh Zarban wanda yake yana cikin shugabanni na jami'ar Madina shine mutum na biyu ko na uku a jami'ar Musulunci ta Madina ya kawo ziyara a wannan lokacin ma ba daura suka zo ba ya kawo ziyara a nan Najeriya ya je kudanci ya kuma zana arewa lokacin da ya zana arewa sai ya sauka a nan Kano sai ya sauka wajen wani malami a dangare garin shine ke ta'amuli da shi a wannan lokacin kasancewar yana wajen wani ba zai iya zuwa wajen sa ba saboda waɗansu dalilai saboda haka ina son je rasa amma ban je ba to wata rana da safe mun fita wajen wannan training din na ɗalibai a daidai wannan lokacin akwai bangaren mahaddata Qur'ani da aka bude a SAS wanda ake koyar da su karatun tajwidi sai shi shi zarba ne rubuto takarda a kawo nan makarantar cewa a samu mutum biyar a tura a jiya musu interview lokacin da aka kawo duk ɗalibai suna hutu takardar bata faɗa hannun kowa ba sai malam Iliyasu wanda kamar ta faɗa ma'aikaci na education amma ko da yanzu na jin yana karantarwa a makarantar ko yana abin da kamar da yana aiki da tare da wata wani tsarin diploma da yan dan suke a kura a to malam Iliyasu sai ya same da wannan takarda yace ga an tura an ce a tura hafizan Qur'ani guda biyar dan a musu interview a waɗanda suka tantanta a cikin Madina kuma an ce daga nan zuwa karfe 10 wannan lokacin kuma karfe 8 da rabi ne na safe kuma yanzu ba mu da kowa a nan gurin sai kai domin duk ɗalibai sun tafi hutu ka gani ba ma SAS ne ke ba kuma a sai a nemo ɗalibai sun tafi hutu waye zai je gidan su biyan ka sani sai aka sai iyaka ta wanda suke na to idan kana da sha'awa ka zo ka tafi haka malam Ilyas yake in kana sha'awa to sai a zo a samu mutum ko amma ka tafi bani da ah, waye waye waye haka dai wajen mutum ko hudu da kyar aka kyar mu mutum hudu ko muka tafi da muka tafi muna zuwa sai muka je muka samu wannan shi shek zarba sai aka ba mu fom aka ce mu ci ni na riga su cike fom ina na mika kafin in cike kafin su cike nasu na riga na mika na ni da farkon aka kira wa yi interview bayan ya yi interview ya karɓi takarduna duk gaba daya ya tsaya ko muka ta hira mun yi hira kamar ta minti 40 sauran abin da ya rage a na babu yace in zaka iya kawowa daga nan zuwa gobe ko jibi dan jibi zan tafi nace to ina zan same ka ba na so in same ka nan inda kai interview dan ba na so mu haɗu da wani mu haɗu da wani a wurin sai ke wannan karka da mai sauki ne ka same ni na saka a central hotel a daki number 107 ta kai mun karfe bakwai na safe gobe in za ta samu dama na tafi shikenan na jan ɗauki wannan takardu na kai masa karfe bakwai na safe ina bambuta wasu kofa ya bude na shiga har bani kyautar littafi lokacin na je a taksi gaban ban naira ya yace je ka shiga taxi ka koma gida bayan na tafi zo ta hira da mutane yace duk waɗanda ya interview da su a Kano bai samu wanda yake ganin ya cancanta ba iri na sai kuma takarduna sun kasa dan a wannan lokacin takarduna da na kammala BTC galama ba su fito ba an dai kammala amma wani dalili ya sa an rike an hana ni saboda wani dalili duk a nan yace to ko da wannan zamu dauke ka illa ya ta an dauke ka da wannan kila sai ka sake wani cikin da an samu da nasi na yadda cikin ikon Allah aka dauke ni aka aiko min da su ta hanyar box ina da nake amfani da shi ya box ina da ke amfani da shi ta hanyar sa ta mu ba wani malami zai ce shi ne ya wuce gaba ya ce a dauke domin wannan bayan Allah wanda yake da falala kan mu ne malam Ilyas da takarda ta zo hannunsa inda ga dama sai makale ta inda ga dama sai yaki inda ga dama yayin da ne amma sai ce da kai da waye idan kuna da sha'awa ku zo ku tafi har yanzu ba manta da shi wannan to kaga akwai wanda yake da falala kai ne ne wannan shi kuma ba wai influencing din sai sa aka dauke mun ba shi dai yana da falalar ya isa da takardar bai bakin ciki ko kyashi ba ko ba haka ba idan inda influencing din sa ne kuma da duk wanda muka je sa ne sa dauke mu amma mu biyar din nan kuma ni kai aka dauka kuma kaga tantanta kenan su duba to wannan shine tarihin samun makaranta ta Madina duk wanda yake koyi Ismail Idris ne ko kungiyar Izala ne ko wani malami ne a Kano duk ba gaskiya bane ba wannan shine gaskiyar labari ku tafi kasu ɗan ku kai musu in za su kare ta ni kuma su kare ta ni assalamu alaikum wa rahmatullahi